Hello viewers, this is your girl Alpha Charles Mbaya Borno. Um, yau kuma ina son yi magana ne akan still dai akan mu mata yadda ya kamata ki mace ta dinga bi da saurayinta ko kuma ta dinga bi da mijinta. Ke mace at least in kina son ki waya da mijinki ko kuma saurayinki in ce ba yanzu ba a wani yayin kira ki ɗaga waya kina wani hello ko da babanki kike waya ai ba haka ya kamata ki ce mishi ba za ki ɗage yana ɗaga waya baby sweetheart honey ga pet pet names da yawa a'a hello baby na ya kake lafiya da fatan kana lafiya musamman idan kina son ki yaudare ki fare shi eh in wani abu kike so a wurin shi hello baby na ya kake baby ka ci abinci duk me ka ci gaskiya bibi ina missing din ka yaushe zaka zo irin show him that you are missing him show him that you are missing him later on zaki iya cewa oh baby dan baby i wanted to ask you ina bukatan abu kaza ne ina bukatan abu kaza at least he will feel good an kuma mai bayarwa ne zai bayar ko ma mara bayarwan ne idan har yayi niyya zai yi amma wani hello dubu biyu nake so dubu biyun ubanki ubanki ya bashi kuɗin lallai to wallahi ni da ni ne kai ko a yaya na ba a isa yi wannan rashin mutuncin ina gumba ki kira daga kira hello da Allah za ka zo an je an kana zuwa ka siyo min kazan um, cawai zan ci kazan cawan ubanki ba ke kika nema mai ba yana house ne yana neman kuɗin nan at least show him some respect ki petin din shi ah ni dan Allah ina son zaka zo mana in akwai kuɗi a wurinka. ka bi wuri kaza ka siya min kaza at least it makes sense amma gaskiya mata gaskiya mata kuna disgracing ina da yawa kuna disgracing ina da yawa shi yasa kullum magana na akan abin da ya dace ki a matsayin ki na ya mace ba shi kike yi ba miye amfanin hakan miye amfanin hakan da me kike karuwa ok ke kawai tun da dama kin tashi baki da tarbiyya bari ki nuna a ko'ina to yanzu maza na dubawa ki manta a namiji yana kashe miki kuɗi idan har ya kula baki da respect wallahi ko nawa ya kashe miki zai manta da ki idan har ya samu wanda za ta yi ta kira shi bibi na kwana bibi ka tashi lafiya ke kuma da safin ma ba za ki kira shi ba za ki zo ki kira shi kina cewa wato ma kama ki kira na kenan ko kuma na kira ka baka ɗaga min waya ba kina yi miki bishi rashin kunya a waya yana fita aiki yana aiki neman kuɗi yake idan har bai yi neman kuɗin ba wace kuɗin zai samu ya kashe miki saboda haka bai mata mu taimaki kanmu ko kuma in ce ku taimaka mana saboda yanzu maza sun sun fara kallon mu fa dukan mu wai dukan mu ɗaya saboda ku taimaka mana at least know how to talk to your man he's your man